وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله المسألة الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا هل يزمنا تشكين cikin مسائل الجاهلية لتافي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وان يكون kunshi بيان matsaloli da mutanen jahiliya suke kansu idan ko an ce idan an ce mutanen jahiliya ana nufin yahudawa kiristoci mushirikan larabawa da majusawa wa'annan su ne mutanen jahiliya da abubuwan da suke kai na bata su ne an ambato domin mu san su mu guje masu sannan mu san cewa wasu musulmi sun kwaikwayi wasu daga cikin wa'annan matsalolin da mutanen jahiliya suka keɓanta da su to da a faɗakar da mutane gaba ɗai wa'anda suka sani da wani ba su sani ba wa'anda suke kwaikwayonsu da wa'anda ma ba su kwaikwaye su ba a sanar da su illar wa'annan matsaloli gaba ɗai domin su nisance su a yau ma ce al alhadiyatu wasab'un matsalata ta saba'in da ɗaya tarkuhum tarkuhumul wajiba wara'an barin barin su ga wajibi domin tsayin shi ne malai fassara shi da cewa tarkuhum ma aujaballahu alaihim min babil wara barin su ga abin da allah maɗaukakin sarki ya wajabta masu ta babin tsantseni aiki wajibi ne allah ya wajabta masu yin shi amma ta su bar yin shi wai dan tsantseni to nan ɗabi'a ce mummuna kuma wannan ɗabi'a mun ba da misali a kanta a darasin da ya gabata to a nan ma misalin wancan zai shigo a nan shine kamar tsayuwa a musdalifa da mutanen jahiliya suke yi su ki tsayuwa arfa wai don cewa su mutanen harami ne 'yan harami ne bai kuma kamata a ce su bar harami ba su je inda ba harami ba to kaga wannan tsantseni ne wanda bai da wani amfani domin kasancewa su 'yan harami ba shi ne girma gare su ba ba kuma shi ne ɗaukaka ko daraja gare su ba ɗaukaka da daraja gare su shi ne su yi wa allah da manzan allah biyayya allah da ya wajabta aikin hajji shi ya ce kuma a yi tsayo arba ya mai da matsayo arfa rukuni daga cikin rukunan aikin hajji rukuni ma mafi girma da haka Allah ce sun ma'afidu min haithu afadon nas ku yi ifada daga inda mutane suka yi ifada shine ne da an zo an kwana mina ranar takwas ga wata aka wayi gari ranar tara ga wata to a tafi arfa bayan fitowar rana a yi tsayo arfa bayan an yi sallah a zahar da al'asar a lokacin azahar to sai a fuskanci alƙibla a yi tsayo arfa haɗa ga hannu a ci gaba da addu'a har rana ta faɗi idan rana ta faɗi sannan a taso daga arfa a dawo musdalifa wannan shine ma'anar a afidu min haythu a nas sannan ku yi ifada ta inda mutane yi ifada kada ku tsaya musdalifa duk da cewa ita musdalifa tana cikin hurumin makka arfa ko ba ta cikin hurumin makka amma abin da allah ya ce a yi shine girma shine ɗaukaka kuma shine ɗa'a tun da allah ya wajabta tsayuwa arfa to inda gaske suka yi sai su yi ma Allah da'a wannan ya fi abin da suke yi na rashin tsayuwa arfa wai don cewa ita arfa ba cikin hurumin maka take ba to duk ba hurumin maka take ba Allah ya ambace ta da Allah za a fattu min arafat da ka girma daukaka daraja zama ɗan harami ko ba ɗan harami ba shine yi wa Allah biyayya amma barin wannan dan tsantseni to ɗabi'a ce mara kyau kuma saba ma Allah ne da barin abin da Allah ya wajabta wannan kuma ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya haka ma ɗawafi da suke yi babu tufafi a jikinsu wai don tunanin cewa mutum ya saba ma Allah da tufafin da ke jikin shi wannan ma mun ambace shi a darussan suka gabata sauran larabawa idan suka zo makka za su nemi ƙwarishawa 'yan makka su ara masu kayan dawafi mutum wanzu ya zo da harama ya sawo haramin shi ya daura gyauto ya yafa mayafi ya ɗauko harama amma in ya shigo makka ba zai yi dawafi ba sai ya samu aron kaya sai ya cire nashi sai ya ɗaura na aro da aka bashi sannan ya je dawafi saboda su mutanen maka suna ce masu kun saba ma Allah da kayan jikinku to bai kamata ku yi dawafi da su ba mutane kun suna suka yadda wanda bai samu kayan aro ba sai ya dawafi tsirara shi ne Allah ke cewa idza fa'alu fahishatan fa idza fa'alu fahishatan inda Allah ke cewa kalu inna Allah amarna biha ko wallahu amarna biha to wannan alfashi Allah ke nufi dawafi tsirara in suka yaka sai Allah ya umarce su maza su yi da rana maza su yi da daddare ta haka wannan tsantseni ne yanzu ga mana zikari da Allah da mutum ya yi dawafi da kayan da ya saba ma Allah da su da ya yi dawafi tsirara wani ya fi dacewa kaga yi da kayan da ya saba ma Allah da su ya fi dacewa da shi ya dawafi tsirara ina mutunci ina girmamawa ga Allah ga wanda ya dawafi tsirara sannan wannan abu ne wanda ya kawo fasadi da banna ko ba komi kallon tsiraici haramun ne to sannan ga motsa shawa wanda har wannan ke sa mace take cewa wai yau sashen tsiraici ta zai bayyana ko dukkan shi ya bayyana amma duk wanda ya kalla ba ta yahe mashi ba tana magana kuma yahewa ga abin da ka riga ka bayyanar shi a fili kaga wannan fasadi ne ɓanna ce to kaga cewa ba za a yi dawafi da kayan da aka saba ma Allah da su ba a yi dawafi tsirara wannan tsantseni ne wanda yake mummuna don ruhi al'aura a lokacin ibada wajibi ne ke za a bar wajibi don tsantseni ko don tunanin cewa kayan da za a yi dawafi da su an saba ma Allah da su kaga ba mutanen jahiliya ba ba mutanen za su yi irin wannan ɗabi'a to amma kuma tare da muni wannan ɗabi'a har yanzu akwai mutanen da suke siffantuwa da irin wannan ɗabi'a wanda malam cikin shari'a ba da misalin su ya ce akwai masu barin abin da yake wajibi kansu wai don gudun riya sai ga mutu ya ba abin da an wajibi wai shi tsoron shi tsoron riya ko ya bar abin da an wajibi don tsoron kada a ƙi shi kamar da muka taɓa gayyatar wani ce da allah maka ni'ima ta ilimi ka zo mu taimaki juna mu dinga da'awa tare ita shi abin da ke gudu zagi da ɓaci kada sunan shi ya ɓaci kaga ya bar da'awa don tsantsenin gudun ɓatanci ga mutane kada a soke shi kada a ɓace shi da'awa ko wajiba ce ɓaci tsangwama bai hana mai da'awa ya da'awa don ƙarshe masu ɓacin da tsangwama sai sun dasu zama 'yan uwa masoya kwarai sun kwan an ɓace ka gare ka farau kul ma kun bi da aminar rusul ba kai ne farko ba annabi ma an ce faɗa mutane ba shine farko ba haka Allah ce wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواسوا به bal hum qaumun taghut ba wani annabi da aka aiko wa wasu mutane ta sun ce mai sihiri ne mahaukaci ne to dan gudun ka a zage ni amman kazafi sai in kida'awa in bar abin da wajibi ka gaba daidai ba ne to aka mala yace akwai su ma saboda tsabar tsantseni sallar jami'in ma sai su bari sai mu ce ba zuwa masallaci wai ka a ce ya cika zuwa masallaci ce kai ne masha Allah kullum sahun gaba muke sallah da shi to gudun ka a ce haka sai ba zuwa masallacin mali ya faɗi irin wannan wai gudun riya sai sa ko kuma ce ba neman ilimi gudun ka a ce bawan Allah sarkin himma sarkin kwazo kullum masallaci kullum makaranta makaranta na ka hito makaranta na zaka makaranta to ya gudun ka a yabe shi sai ya watsa da neman ilimin malaci akwai irin wa'annan mutane to kakka yadda don gudun wani abu ya sa ka bar abin da Allah wajabta maka duk abin da an wajibi yi shi kuma da muna cikin zara shaidan shaidan zai gwada maka yanzu ka fito kana wa'azi idan kowa zai koma kanka za a san ka a gari za a koma ana cashi ne malam Allah gafata malam za kuma ana gaishe ka ana girmama ka kayan gana haka sai dai ta shiga za ka ba ruwanka ba kowa dabara zai ta hitar da shi alaikum an fusa ko la ya zurrukum man dalla idza hatadaytum to kaka yadda da wannan makirci na shaidan haka za ka zo kana sallar nafila sai shaidai din samu kawo wasu wasi a yanzu ku suna kallon ka wani ma gane na kallon ka shi ma na gane wancan ma shi ma kallon ka yake sai shaidai ta samu ka cewa kallon ka akai sai ka ji kai bari ma mutum ya nafilan nan sai ya yi gida kana zuwa gida kuma sai ya sa maka sala sai ka fara hamma shi kenan sai ya kwanta ka yi bacci ka ƙi masallacin gida ka koma baka yi ba da kam za ka yi a gida to yin na filfili a gida ya fi da yin su a masallaci to haka yadda da makircin shaidan duk da zai gwada maka cewa bar kaza don gudun kada ka yi riya to haka yadda yi sai zama ka turmuzar da hancin shaidan to mutanen jahiliya suna da wannan ɗabi'a kada mu yadda mu biye masu تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة المسألتان الثانية والثالثة والسبعون سيكون مسألة لي قد بيو مسألة سبعين دا بيو لتا سبعين دا أكو سوري ما ليتي تعبدهم بترك الطيبات من الرزق bauta ma Allah da barin ɗan abubuwa na arziki wani abu na farko kenan shi ne na saba'in da biyu abu na biyu na saba'in da uku wa tarki zinati filibas da barin ado a cikin tufafi barin ƙawa da kyawawan tufafi to wannan ma yana cikin ɗabi'un mutanen jahiliya sai dai wannan ɓangare yana kan kiristoci ne kiristoci suna da wannan ɗabi'a rashin cin daɗaɗan abubuwa wanda allah azurta bayan shi da su da rashin sa kyawawan tufafi da allah ya saukarwa bayan shi da su to kiristoci su siffatu da waɗannan ɗabi'u guda biyu kuma Allah maɗauki sarki ya zargi wannan ya kuma hana mutum ya ƙi cin daɗaɗan abubuwa ya hana mutum ya ƙi kaya masu kyau kuma yana da ƙudura yana da iko akan sa su domin Allah ce kul man harrama zinata Allah allati akhrajaha li ibadihi wa tayyibati min arrizq ga ya masu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya haramta kawar Allah wadda ya fitar ga mutane ya ɗaɗaɗa abubuwa na arziki ba wanda ya haramta su Allah ya halatta su ba ma ya halatta su ya yi umarni da su Allah ya ce ya ayyuhar ladina amanu kulu min ba tayyibati ma razaqnakum ya ce masu imanin su ce daga ɗaɗaɗa abubuwan da ya azurta su da su manzanni ma wanda sun fi kowa gudun duniya sun fi kowa son lahira sai da Allah ya kirawo su ya ji su ci daga daɗaɗan abubuwa daga babu wani dalili da zai hana mutum cin daɗi kyakkyawan abu wanda yake na halal ba kuma abu da zai hana sa kyakkyawan abu na tufafi Allah bai haramta wannan ba da aka Allah ce ya wa ladina amanu kulu la tuharrimu tayyibati ma ahalla halallahu lakum ya yi wa ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla halallahu lakum ya kuma su imani kada ku haramta daɗaɗan abubuwan da Allah halatta muku sannan ɓangaren mushirikan larabawa su ma irin wannan ɗabi'u gare su sukan haramta wa kansu wasu dabbobi da Allah halatta kamar da Allah ba da labari a cikin sutul an'am sun haramta ma kansu cin wasu dabbobi wasu dabbobin sun haramta hawansu wasu dabbobin sun ce na mazajensu ne kadai wasu kuma na matayensu ne kadai wasu ma na gumaka ne kadai to Allah ya tir da wannan ɗabi'a kuma ya hana ta Allah ya ce uhilla lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima raƙumma shanu awaki tumaki duk an halatta muku ku ce ga da abubuwan da aka halatta muku kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin cewa la ta'tadu ishara ce ga cewa haramtawa kai daɗaɗan abubuwa ko kyawawan tufafi ta'addanci ne ƙetarewa iyaka ce da haka ya ce ya kuma su imani ka ku haramtawa kanku daɗaɗan abubuwan da Allah halatta maku kada ku ƙetare iyaka haƙiƙa Allah baya son masu ƙetarewar iyaka haramta dada ɗan abubuwa addinin kiristoci ne masu bautar Allah cikin kiristoci wanda bauta ta kai su da keɓancewa da warewa da guje ma jama'a a koma ana cikin daji a keɓance cikin wata bukka don bauta su suke da irin wannan ɗabi'a kuma Allah ya faɗi irin wannan mummunar ɗabi'a cewa rahabaniya ta nefta da ruha ma katabnaha alaihim rahabaniya da kiristoci suke yi su suka kagata ba mu wajabta musu ba bayan ba mu wajabta musu ba fama ra'auha haka ri'ayatiha bayan sun ƙaga suka kuma kasa kiyaye ta yadda ya kamata su kiyaye sun yi ƙage sun fara sun yi kirkire abin nan kirkire a cikin addininsu sannan kuma suka kasa kiyayewa duk wannan zargi ne ba wai yabo ba ne ba kuma umarni ba ne gare su su kiyaye abin da suka kaga na bidi'a kamar da wasu masu bidi'a suke kan hujja da wannan aya ci ai abin da ya illa rashin kiyaye bidi'a amma kaga bidi'a wai ba laifi ba ne abinda a illa in ka kago ka ki kiyayewa amma idan ka kago ka kiyaye ka kula da ita to ka yi daidai muka ce to kuma ba ku yi daidai ba a cikin wannan maganar dan Allah ya hana bid'a kuma ya hana aiwatar da bid'a saboda bid'a kishiyar musulunci ce kishiyar addini ce tana rosa addinin duka da ka ba yabo ne Allah ya musu ba zargi ne kuma kamar na faɗi Allah ya umarci muminai da cin dadadan abubuwa ya umarci annabawa da cin dadadan abubuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin dadadan abubuwa yana kuma sa kyawawan abubuwa shi yasa yake son nama sallallahu alaihi wasallam yake son kuma ruwa masu sanyi masu zaki yake sa kaya da aka saƙa da auduga har ma ya umarce mu da mu kasance muna da kaya fiye da ɗaya ya ce ma in mutum zai yi sallah falyattazir waliyartadi fa inna Allah haqqu ayyuta zayyana la annabi ce mutum zai yi sallah ya ɗaura gyauto ya yafa mayafi ya ce domin allah shi ya fi dacewa a yi masa ado kuma ya ce yanzu wai ɗayanku zai kasa mallakar kaya kala biyu kala ɗaya ya dinga sawa yau da kullum yau da gobe tsawon sati kala ɗaya kuma ya aje su don juma'a ya ce ku zai kasa haka ya ga wani mutum kaca-kaca ya ce masa haba kai ko ya ɗayanku ya zai zauna kamar shaidan ba za ka samu ba ka gyara jikinka ba mutum ya je gyara gashin shi ya gyara kayan shi annabi ce ko kai fa sannan umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yadda har sai da ya fahimci annabi na son kaya masu kyau sai ya ga wata alkyabba ta alhariri a kasuwa ana sayarwa sai ya ɗauko ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ga wannan rigar mana ka saye ta ka dinga sa ta ranar juma'a ka kuma dinga sa ta idan ka yi baƙi sai annabi ce ai wannan rigar wanda bai da rabo a lahira yake sata saboda riga alhariri ce alhariri ko haramun ne ga maza su sa shi halal ne ga mata ba a sa alhariri namiji bai sa alhariri sai ga wanda yake da ciwon ko kurajen kazuwa ko yake da wasu kuraje da ba su iya jimirin sa kaya ba su iya ɗauka kaya ba a iya sa masu kaya to wanda ke da kuraje irin wannan an ba shi dama ya sa alhariri da shi alhariri bai da ƙaiƙai bai kuma sa a jiki ya ƙaiƙai kuma komi ciwo aka sa shi ba a jin zahi to da aka yi rangwame ga musulmi in yana ciwon ƙuraje wa'inda ba su son a sa masu kaya to yi amfani da alhariri ya sa kayan alhariri in ba wannan ba bai halatta sai ko dan adon da za a yi makaya kaya da wani abu na alhariri wanda bai wuce faɗin 'yan yatsu biyu ba zuwa 'yan yatsu uku haka kisa kuke ganin sarakunan saudiya da malaman saudiya su tana ɗauke da wani ƙyalƙyali to mafi yawa na alkyabban manya ƙyalƙyalin alhariri ne da za ka faɗin shi ba zai wuce tafin ba zai wuce yan yatsu faɗe yan yatsu haka biyu ba ko faɗe yan yatsu haka uku ba to ado addini ne annabi sallallahu alaihi sai da ga ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyakkyawa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mutum ne yake son sa kaya masu kyau yake kuma son sa takalmi masu kyau shin ya rasu rasulallahi wannan yana cikin girman kai domin ya ji annabi ya ce don mai girman kai ko da misalin kwarar zarra ne ba zai shiga aljanna ba to shi sai ya tuna nan ko sa kyawawan kaya tsadaddu da sa takalmi tsadaddu sai ya ɗoki kamar shi ma girman kai ne shi ne zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah mutum ne yake son sa kyawawan kaya yake kuma sa yake so ya sa kyawawan takalmi shin wannan yana cikin girman kai sai ni bice masa ko kusa inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah kyakkyawan ne son kuma abu mai kyau yace masa girman kai shine batrun nas Baturul haq wa ghamtun nas yace girman kai kenan ƙin gaskiya da wulaƙantar da mutane to wannan shine girman kai duk wanda ke ƙin gaskiya yake kuma wulaƙantar da mutane to shine mai girman kai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wani hadisi ingantacce kamar wannan inna Allah jamilun yuhibbul jamal to a wani hadisi ma ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza an'ama ala abdihi yuhibbu an yara athara ni'matihi alai Allah in yi wa bawa ni'ima to yana so ya ga alamar ni'ima gare shi Allah na so ya ga alamar ni'ima ga mutum ba Allah ya baka ba ba a gani ga jikinka ba a gani ga tufafinka Allah na so a gani alamar ni'ima gare ka ba lalle sai ka ci kai teɓa ba ba sai ka ci kai katon ciki ba ba shi ne alama ba a riga alamar ni'ima ba alamar talauci da kunci gare ka ba a ga alamar yalwa to da haka barin daɗaɗɗen abubuwa da sunan ibada da kuma barin ƙawa da sunan ibada to na addinin kiristoci ne ba addinin musulmi ba ne amma kuma wannan ɗabi'a ta yi naso ta shigo musulmi domin sufaye suna bauta Allah da wannan barin cin daɗaɗɗen abubuwa wanda har cikin sufaye akwai mutumin da bakin shi ya tsage saboda cin busassun abubuwa ba zai ci waina ba ballantana miya mai daɗi haka nama ya haramta ma kai ne cin nama ta hanyar nisanta ba ta hanyar hukunci ba sanin tufafi masu kyau duk sun basawa har shi ya kai su ga sa walki wanda daga nan ne aka samu sunan sufanci daga suf aka samu a sufi duk wata kalma za ka jingina sufi zuwa gare ta a larabce wannan kalma ba ta karɓa in ka ce asalin sufi daga safuwa ne ka yi tabka babban kuskure in ka ce daga safa'u ne haka ma ka tabka babban kuskure in ka ce daga ahlu suffa ne kazalika ka yi kuskure sufi nisba ce wadda ba a fitarwa sai daga asuf sai daga walki daga na aka samu sufi daga shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa juzu'in a tasawuf ya yi dogon bayani kan wannan matsala ya wasu sun zo da zuhudu wanda ya wuce na manzo Allah sallallahu alaihi tabbas manzo Allah ce izhad min ad-dunya yuhibbuka Allah wazhad fima inda nas yuhibbuka nas annabi ya ce guje ma duniya Allah ya soka ka guje ma abin da ke hannun mutane mutane su soka to wannan ba yana nufin rashin cin abu mai daɗi ba ba yana nufin rashin sa tufafi masu kyau ba ko kusa hakikanin zuhudu shine guje ma abin da bai da amfani a duniya ko kuma abin da a zuhudu shine guje ma abin da ke cutarwa a lahira abin da kuma awwara'u tsantseni wanda muka ƙara magana kan shi shine guje ma abin da ke cutarwa a duniya wannan shine zuhudu wancan kuma shine wara to sufayen da haka suke sai mutum ya aje waina sai ta bushe ta yi ƙarhi ta fara hunhuna sai ya cire hunhunan ya dinga tauna baki na kuha a kwana ta sha baki daga tsagewa shekhu sami tafiya ce ba haka wallahi annabi ya ba wallahi duk wanda ya ya azabtar da kanshi ya wahalar da kanshi sannan bai da lada bai da komi a wajen Allah sai wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nama kuma yana son nama har ma inda ya ko ina nama a cikin dabba na ya heso zara'in dabba ya heso ne sai ya cika baki ya ja sallallahu alaihi wasallam ya taɓa jan nama ya kai ga baki cika sai ya gama ya ce ni ne shugaban 'yan adam ba alfahari ba kuma santi ba ne a'a kuma wannan ta magana ce daban kwarai wata rana jin yunwa a gidan shi sallallahu alaihi wasallam ba abinci tsakan rana sai ya fito yana tunani na zai je ya samu abinci can sai ga abubakar ya fito lafiya me ya fito da ka yace yin ya rasulallah yace ita ta fito da ni ana nan sai ga umar lafiya ce yin waya rasulallah ya ce nima ita ta yi to da mu ku zo mu tahi annabi ya jagorance su aka ji gida abu talha ana zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam mai gida na nan ta ce baya na ya rasulallah ya fita ya je ya ebo mana ruwa ya je ya ebo mana ruwan daɗi haka ruwa ta zo ya je ya ebo mana ruwan daɗi annabi ya tsaya ta yi musu shahada suka zauna can sai gashi ya dawo ya ce allahu akbar allahu akbar na yi manyan baki alhamdulillah alhamdulillah nan ta ke hau dabino ya ebo mu annabi sallallahu alaihi dabino ya kawo ruwan sanyi ya aje masu suka ci dabino suka sha ruwan sanyi ya ɗauko wuka yana wasawa annabi ce to ya ka yanke mai shayarwa kada bai cika ka yanke mana dabba ba sai ce kakka yanke mai shayarwa kun ji tausayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je samu wani rago ya yanko ya yanka shi aka gyara aka kawo nama aka ajiye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci nama aka sha ruwa sai annabi ce masa habbai kun fito abokansa din guda biyu abokan da umar ya ce mun fito ni da ku muna jin yunwa gashi Allah ya kusa da mu ya ciyar yadda mu ya sha yadda mu wannan ma yana cikin ni'imar da za a tambaye mu akan ta ranar tashi alkiyama sai karanta wannan aya thumma latus'alunna yawma idin anin ni'im taka rayuwar manzo ta rayu har turare annabi ya wasa da turare turare wannan kwalba ga annabi ta turare kwalba yana shaha turare sallallahu alaihi wasallam saboda kula da tsafta tudada dan abubuwa ba illa ba ne sa kaya kyawawa ba illa ba ne shari'a ta kudaitar nasosan alkur'ani da sunna sun kudaitar da wannan ta masu bayan yanzu ba wancan bane na da a wajen ƙaurace ma kyawawan ko daɗaɗɗen abubuwa da kyawawan tubabi wancan su ba sun zama tarihi a wannan ɓangare ba ɓangaren aƙida ba ɓangaren aƙida kam sufiyatul amsi hiya sufiyatul yau su bayan da su ne na yau ba su da bambanci bangaren aƙida duk aƙidinsu guda game da Allah aƙidinsu guda game da manzan Allah aƙidinsu guda game da Qur'ani ba wani bambanci amma sai dai na yanzu kam su kan suna jan kaya ba su yadda da wancan subanci na da ba sai daga baki za su sa mai kyau su ci mai kyau kuma za su iya faɗi tashi don yin hakan amma su bayan da kun ji abin da suke yi wahalar da kai bangaren ci da sha da wahalar da kai bangaren tufafi wanda wannan sabanin sunar annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma tasirin wancan sufancin har yanzu kuma yana cikin mutanenmu saboda har yanzu mutanenmu abin suke kallon malami in dai na Allah ne to kada ya ci mai kyau da sha mai kyau kada ya sa mai kyau in dai malamin Allah ne yanzu nan da malami ya kashe dubu hamsin ga jikin shi aka buga shaddad aka ga cewa ta dubu talatin ce misali takalmin dubu ashirin na suka kama wunar sai aka buga ta dubu goma sai ce ba na Allah ba ne na Allah zai sa shaddar dubu talatin dubu arba'in na Allah na sai a ta maganganu ce ba na Allah ba ne a kuma lokacin da garin na aka ta magana kan wani malami kan malam tukur can gefe ko ya sa takalmin dubu arba'in ko takalmin dubu arba'in menene kuma guda nawa ne sai aka ta magana wai malam ba na Allah ba ne ya sa takalmin dubu arba'in kai kenan tasirin sufanci ne wai hana ma sa takamin dubu arba'in in gwamna zai iya sa na dubu arba'in hamsin bai zama abun zargi ba shi malam wai haramta mashi wai halatta ma gwamna wai haramta malam sai ku gaya mani illar abun a ce ba an same su ta hanyar mara kyau amma ai annabi ya ce mahadalla da kuɗi na halal ga mutumin kirki ni'mal malu salih lirrajul salih haka annabi ya ce madalla da kuɗi salihai ga mutum salih kun manta manyan sahabbai mafi wasu masu kuɗi ne kuma ku san wannan ba kun san abubakar na cikinsu kun san umar na ciki kun san usman na ciki sannan kun san ali na ciki radiyallahu anhu kun san talha da abdurrahman da zubair duk masu kuɗi ne wani masu cikin mubashirin na biljanna akwai lokacin da usman ya yi sadaka miliyoyi lokaci guda ban za ta yi su sadaka miliyoyi lokaci guda ha annabi ya ce shi kenan fa ba abin zai sake cutar da shi duk abin da ya shi kenan an ya mai kwarai rijiya ya sai rijiya ita mata an buga da kudin yau ta dubban nerori ce rijiya guda lokaci guda daga illar shine a samu ta hanya mara kyau amma ta ta mai kyau ce babu illa tasirin sufanci ne ya kawo mana wannan kuma in malami zama yana da kuɗi yana harkar kuɗi shi ma ba na Allah bane shi malamin Allah a wajen ma mutanen mu a yau shine wanda bai kasuwanci bai aikin gwamnati yana zaure zaune sai da kawo na addu'a tun malam na karɓa na addu'a har a yanke kuma na addu'a ba su zuwa sai malam ya juya kowa malamin tsibbo kwarai Ta irin wannan malamin su an Allah kuma riga ya zama wani sai ya sai wani yadi ya sa sai ya shekara guda ko wata shida kayan ya sake wata riga ka gani Allah in zai hito ɗauran auren ku sai zo silifa da tsohon rawani da malha da sanda da calbi to na Allah ne amma an ya fito yadda gwamna zai fito yadda minista zai fito. yadda kwamishina zai fito. to wannan ba na Allah ba ne haka wannan tunani ne bataccen tunani mantawa ne da umarnin Allah na cewa ya ladina amanu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah mantawa da cewa khudhu zinatakum inda kulli masjid mantawa da cewar Allah kul man harrama zinata Allah allati akhrajaha li ibadi wa tayyibat duk mantawa da wannan ne sannan tasirin sufanci ne a cikin mutanenmu shi ke kawo wannan a ga malamin allah bai kamata ya sa mai kyau ba bai kamata ya ci mai kyau ba yanzu da kaje gidan malami kaga an kawo kwai da dankalin turawa da farfesun kaji an yi breakfast an kawo fafi alive da tsohon wata da gidan malam kun yi karin kumallo kana hita ga ci kai malamin nan anya to Allah ko ji abin da muka ci a gidan shi amma duk inda zai je ci irin nan ba zai damu ba ko ya mala ya yi motar ya yi odar motar miliyan misali hamsin mota guda ko miliyan ashirin sai duk wannan ba na Allah ba ne ya na Allah zai zama haka akwai dai wata hanya ko da yankan kanu yake ko wani abu mai kama da wannan irin wannan kuskure to da haka malam ke cewa ta'abbuduhum bi tarki tayyibati min ar-rizq bautarsu ga Allah da barin daɗaɗan abubuwa na arziki wa tarki zinati da kuma barin kawa fil libasi a cikin tufafi wannan ma yana cikin ɗabi'un mutanen jahiliya al-mas'alatu rabi'atu was sab'un mas'alata 74 mun nasa إلى الضلال بغير علم matsala ta saba'in da hudu kiran mutane ila dalal zuwa gabata da ghairi ba tare da ilimi ba wa'annan wani nau'i ne na kafirai da suke kiran muminai zuwa ga kafirci akan jahilci su jahilai ne kafirai tare da haka suna kiran muminai zuwa ga kafirci ba akan ilimi ba kamar yadda Allah ya ce وقال الذين كفروا للذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وإن سكا sun ce wa waɗanda suka yi imani kuma ku kafirta sai mu ɗauki lahinku gobe kiyama in dai kafirci laifi ne to mun yadda ku kafirta an je gobe kiyama sai mu ɗauki lahinku na kafirci a kaga wannan jahilci ne wannan jahilci ne to waɗannan nau'i ne na kafirai wanda suke kiran mutane zuwa ga jahilci zuwa ga kafirci akan jahilci to wannan ɗabi'a ita ma akwai musulmi da suke da ita a yau kamar masu kira zuwa ga bidiyo'i dukkaninsu ɗauki kiran waliyai sun ce ai don an ce shehu ka agaza menene ai ba koyi ba ne shehu waliyin allah ne yana da matsayi yana da girma a wurin allah ko da kace ya taimaka kana nufin matsayin shi da girman shi a wajen allah to wannan matsayi da girma da yake da shi a wajen allah shi zai taimake ka sai su baka misali da duniya yanzu nan gashi gwamna ne kana zuwa gamin house kace ka ce ka gwamna ba wanda ya maka hanya kawai ka buga mashin ko mota ka yi gamin house gwamna na ciki ba wata hanya ta haka Allah yake haka suke faɗa sai ba ta sama Allah haka sai hada shi da masoya makusanta kaga wannan siffanta Allah ne da na kasa domin duk security da ake ba gwamna don me ake ba shi shi don ka da bai kare kai ne shi za ke ba shi security na wajen na cikin gida ta Allah madaki sarki haka yake ta Allah ba haka yake ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah al-qayyum ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm akwai wanda haka bayan wannan lahu ma fi samawati wal ard akwai wanda ke da wani abu lahu ma fi samawati wal ard kaga ka kwatanta ubangiji da cewa gabanni da suke da matsara wa'anda ba a ganin su sai an yi kamun kafa sai an nemi izini ba daidai ba ne don su wasu da siffar ƙayyumiyya ba su da ita siffar ƙayyumiyya Allah kaɗai ke da ita shi ke tsaye da kansa shi kuma ke tsaye da kowa sannan shi kaɗai ke da siffar la ta a hudu tun wala nau in ba shi ba kowa na bacci kowa na jingaɗi sannan shi kaɗai ke da komi da kowa kowa da komi mallaka ta ne lahu ma bis samawati duk wanda ke ƙasa da sama bai da komi bai da kowa komin shi kowan shi Allah ne ya bashi mallakar Allah ne Allah kuma ke juye da su idan ka ga siffanta Allah da shugabanni kuskure ne babba wai don a halatta wa mutane kiran wani Allah wanda wanda ke sa ake zuwa ana neman sa'a ana neman taimako a wajen kaburburan bayan Allah managarta da sunan ai girmamawa ce darajantawa ce masu daraja kuma dole a basu darajarsu eh dole a basu darajarsu wadda Allah ya basu ba da ku kuka kaga kuka basu ba da so da za ka ga ana faɗi irin wannan kaga kaga ba kai mana jahilci ne da wanda ya gwada maka misali zuwa wajen gwamna ya hada ci da cewa dole a hada da shehu in za a je wajen Allah kaga jahilcin shi ya bayyana ƙwarai da shi gwamna bai da siffar ƙayyumiyya sarki bai da siffar ƙayyumiyya bai da siffar kuma a hudu sinatun wala naw bai da siffar lahuma ma samawati wal ard wanda ke da wannan Allah kadai ne da haka abinda ake ba Allah na bauta bai halatta a ba wani shi wanda ba Allah ba in kuma aka ba aka ba wani Allah shi an yi shirka an yi tarayya da Allah an yi kafirci to irin wannan duka za ka same shi a cikin mutanen mu da dama suna kira mutane zuwa ga abin da ke shirka ne da kalmomi na jahilci haka kama abin suke cewa ai Allah ce tashin taimake ka wallahi malam ka nemi tsari wallahi baka nemi tsari ba suna gamawa da kai sir neman taimako wallahi ga maka sai an nemi dafa'i in ba dafa'i wallahi ba a yi kujerar na mutum ke harinta Allah ya kai gare ta akwai wani akwai wani akwai wani da haka kujerar ka kai tsammanin kana zaman ta lahiya lau sai ka nemi dafa'i ai Allah ce a nemi taimako to da Allah ce a nemi taimako sai a yi shirka sai su tura ka zuwa ga shirka sai a nemi raƙumma sai an yanke raƙumi kaza ko sai an yanke shanu kaza ko tumaki ko awaki ko kaji ko sai an je makabarta an tono wani abu ko sai an je mararrabar hanya an yi kaza kina ga mutane da dama za su dinga baka shawa amma Allah da kaji wasu ayyuka da suke yi sai abin ya baka mamaki mun taɓa magana nan kaga mutumin da aka tsaye da shi takara babban mutum an tsaye an yi sikiri ne an ce lallai shi ne amma gani ka bai kaiwa sai hada da malaman duba sai hada da bokaye haka 'yan kasuwanmu haka ma'aikatanmu sai mu ce ga in ba an hada da su ba za a kai ba kuma duk ana yaudara ta ne ana kira shi ne zuwa ga wannan da neman cewa ya nemi kariya ya nemi tsari ana ma ba shi misali ya ce ai ko annabawa ji annabi yusuf sai da haɗu da makirci yan uwa ne to annabin Allah ke nan ya haɗu da makirci yan uwa balle kai wallahi ta yi tsaye wallahi ka ta yi tsaye to an ce tashi tsaye ka san me yake nufi a ba buko kai ku bani kunya yawwa a da an ce maka sai ka ta yi tsaye shi ne ka ji ga bokaye kawai to kaga wannan kira ne zuwa ga shirka da jahilci ƙwarai tashi in taimake ka da Allah ya ce a yi ko kuma da mutane suke cewa Allah ki tashi in taimake ka yana nufin shirka da Allah bai nufin haka yana nufin al'asbab ka yi amfani da abubuwa na halal da Allah ya ce a yi akwai azkar na safe da yamma na kariya annabi ya ce duk wanda ya fito gida ne ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah annabi ya ce wallahi har aljanu sun daga daddarewa suna ba shi hanya akwai wani dafa da wuce wannan babu sai a koya ma gwamna ranka ne za ka yi to bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah dan takara za ka fita bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah babban dafa dafa'i annabi ya ce ba abu ya cutar da kai da safe ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq so uku ba abin da cutar da kai ko ko ko tarmani ba zai cije ka baran nan tarmani in dai ka faɗa a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri da safe to har ran ta faɗi da kuma ran ta faɗin ka faɗa cikin daren Allah zai tsare ka ga nafila biyu in za a hita daga gida ga nafila biyu ya an shigo gida annabi ya ce duk wanda ya nafila a biyu in zai fita gida Allah zai bashi alherin hita kaga in sa'a ce ta kamfen kayo na fila raka a biyu in sa'a ce ta kasuwanci kayo na fila raka a biyu in sa'a ce ta kasuwa kayo na fila raka a biyu in menene ma Allah duk zai baka alkhairi na wannan yini ga raka a hudu da annabi ce ta zuha irin karhe tara karhe goma rana ta fara zahi ka tashi kai na fila raka a hudu Allah da kai ne ya ce duk bawan da ya mana na nafila raka'a biyu raka'a hudu farkon yini ni kuma zan kare shi karshen yinin ta ire wannan suna nan da dama dafa yi ne kariya ce baka bukatar baka bukatar laya ta kowa baka bukatar gurin kowa baka bukatar kalhun kowa ko rubutu baka bukatar na kowa ko istikharar malami baka bukatar ta duk ƙarya ne ka zo ka riƙe abubuwan da manzo Allah ya koyar Allah ya kare ka ya baka nasara ya taimake ka ya maka dafa'i ya kare ka daga miyagu ya kare ka daga kowa duk halbin da za a yi sai dai faɗa can Allah bai zuwa wajen ka su ta halbe halben su ta me aka ce ma abun jehe jehen su sai su jehe kansu kai kan baka jibuwa da ka kare azkaru na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ga irin wa'annan abubuwan suna nan da dama ana kira mutane zuwa ga shirka da Allah ba kai ilimi ba to wannan bangaren bangare na farko kenan bari mu kammala bangare na biyu a wannan matsala ta gaba al al khamisatu wa sab'u mas'alata 75 da'watuhum iyyahum ila al kufri ma al ilm kaga wannan kishiyar wacce matsala kiran su ga mutane zuwa ga kafirci su kira mutane zuwa ga kafirci ma al ilmi tare da ilimi malaman bata kenan suna da ilimi suna kuma amfani da iliminsu suna kiran mutane zuwa ga kafirci zuwa ga ɓanna su jawo maka aya su birkishe maka ma'anarta su lankwashe fasararta su kawo maka shubha don su ɓatar da kai wannan ko yana da yawa a cikin mutanenmu za ga mutum ya sa gaba yana tafsiri aya ta zo ya ki fassara ta da abin da magabata suka fassara ta da shi sai ya sa nashi ra'ayi sai ya juye ma'ana ayat wani lokaci ma ya ce wannan ayat akan mu take da mu Allah yake mu Allah da mu Allah yake mu ƙarya ce don fasarar tashi ce bai jingina ta ga wani magabaci ba cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'i ya kawo maka hadisi ko ya amfani da harshen larabci ce wannan ka'ida ga take ya juya da ma'ana da ilimin da Allah ya bashi wanda irin wannan Allah ya ba da ƙissa kan shi a cikin sotul uh, araf Allah ya bada kissar malami da ya amfani da ilimin shi batar da mutane mai Allah ke ta farkon ayat watlu alaihim naba A atainahu ayatina karshe me ya faru min ha. Ba fansalakha minha fa'atba'ahu shaytan wa kana min al malami ne Allah ya ba mu kissa ta a cikin wannan sura da ilimi ya batar da mutane da ilimi ya karkatar da mutane da ilimi ya yi amfani ya batar da mutane ya karkatar da su ya hana su bin gaskiyar da annaba suka zo da ita wannan ɗabi'a ta mutanen jahiliya ta batar da mutane a kan ilimi yahudawa su ne limamanta za ka allah ya hushi da su ya kuma umarce mu da mu nemi tsarin Allah daga gare su a ghairil maghdubi alaihim al-dhalli al-maghdubi alaihim sune yahudawa wanda suka bace kai ilimi suka kuma batar akan ilimi to wannan yahuda sun fi kowa siffantuwa da wannan sifa ta su bace da mutane akan ilimi sannan a cikin wannan al'umma akwai mutane da dama da suke yin haka muna fata Allah ya kare mu ya tsare mu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين